Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci goma sha shida da ashirin da biyar da kuma mita sittin. Ana kuma iya sauraron shirye-shiryen sashen Hausa kowane lokaci ta hanyar sadarwar intanet a kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. a jamhuriyar Nijar ana iya sauraro ta gidan rediyon VOA Africa a kan mita 200.5 a birnin Niamey da kuma kai tsaye ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da niyya da dalar da kuma nomad FM. Assalamu alaikum masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jummai Ali ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke muku barka da hantsi. Bayan kun gama jin labaran duniya kamar kowace ranar Litinin, Salihu Garba zai gabatar da da rashin tayi. To amma kafin ku ji wannan shirin sai mun leƙa jamhuriyar Nijar mu ji irin wainar siyasar da ake toyawa a ƙasar. Assalamu alaikum jama'a. shugaban amurka donald trump ya yi kira ga musulmi a jiya lahadi da su haɗa kai wurin yaƙi ta'addanci ya faɗa wa larabawa da musulmi da suka halarci taron yankin gov da aka yi a birnin riya cewar wannan yaƙi ne tsakanin aikin kirki da mugun aiki a ziyararsa ta farko zuwa ƙasashen ketare trump ya ce amurka tana neman shirya wata haɗakar ƙasashe da suke da manufa ɗaya na dakile ayyukan ta'addanci ya ce wannan ba yaƙi ba ne tsakanin addinai ko na ɓangaranci ko kuma wani bambancin wayewa in ji trump ya ce wannan yaƙi ne da tatattun miyagu da suke neman shafe rayuwar bil'adama da mutanen kirki a cikin kowane addinai da suke ƙoƙarin kare addinan nasu trump da ya yi yunkurin haramtawa ƙasashen musulmi guda shida shigowa don amurka bai amfani da kalamansa na 'yan ta'adda masu tsaurin ra'ayin musulunci kamar yadda ya saba faɗa a nan amurka a cikin jawabansa sai dai ya yi kira ga shugabannin musulmin da su tunkari wannan yaƙi da gaskiya na ƙalubalantar tsaurin ra'ayin islama da ke haifar da ƙungiyoyin musulunci na wato na 'yan ta'adda a yayin da shugaban amurka donald trump a jiya lahadi ya mai da hankali wurin jawo wato wurin jawabi ga shugabannin musulmi a wani taron koli da aka yi a birnin riyadh a nan amurka kuwa labari da ya ɗauke hankali shine batun sallama da ya yi wa shugaban hukumar fbi james comey da ya da kuma batun binciken alakar yakin neman zaɓensa da ƙasar rasha manyan jami'an gwamnatin amurka da suka guda biyu da suka hada da sakataren harkokin waje rex tillerson da mai ba da shawarwari a kan tsaron ƙasa hr mcmaster sun faɗa wa manema labarai a wata gana sun nuna musu cewar a wata ganawa a fadar white house a ranar goma ga watan mayu da wasu manyan jami'an diplomasiyyar rasha nan ne trump ya ɗauko zancen sallamar komi wuni guda bayan ya bayyanar da irin janye hankali da binciken da komi ke yi a kan batun rasha da kuma taimakawa yakin neman zaɓe da ake cewa rasha ta yi da ya sa ya lashe zaɓen a cewar rahoton jaridar new york times ta ranar juma'a trump ya faɗa wa ministan harkokin wajen rasha sergei lavrov da jakadar rasha a nan amurka sergei kislyak cewar kwami sakarai mutum ne ya ce yin waje da shi shine abin da zai kawo kwanciyar hankali 'yan majalisa na ɓangare 'yan adawan wato democrat sun ce sallamar da trump ya yi wa mai bincikensa ya zama katsalar da ga shari'a kuma laifi ne da ya kai ga tsige shugaban ƙasar waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa da muryar amurka a birnin washington dc kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya yana shirya gudanar da wani taron gaggawa a gobe talata a matsayin mataki ga wato gwajin makamai mai linzami na ballistic da koriya ta arewa ke yi ofishin jakadancin yorugowa a majalisar ɗinkin duniya ta ce koriya ta kudu da japan da amurka su ne suka kira wannan zaman gaggawan koriya ta kudu ta ce an harba makami mai linzami daga gundumar wato kudancin pyongyang wanda ya tashi ya yi tafiyar kilomita 500 kafin ya fada a tekun japan wannan shine gwaji na biyu da koriya ta yi a cikin wannan mako a cikin wato wanda ya kawo ainihin gwaje-gwajen makamai da koriya ta arewa ke yi goma a cikin wannan shekaran wata sanarwar haɗin gwiwa na manyan hafsoshin soji sun nuna cewa suna lura da alamomi na ƙarin takala da sojojin wato koriya ta arewa ke yi sun ce su kuma sojojin nasu suna kan shirin kota kwana a wani martani ga gwaje-gwaje na farko da koriya ta arewa ta yi shugaban amurka donald trump ya nuna ya tura rundunar mayakan ruwa zuwa ruwayen da ke kusa da yankin koriya a matsayin kashedi ga gwamnatin wato kwaminisanci wanda ya yi kokari ya kawo ƙarshen wato shiri na makaman nukiliya shugaban hukumar kiwon lafiya ta duniya afirka ta, nuna cewa akwai samun galaba da ake yi a yaƙi da ake da ebola a jamhuriyar demokradiyyar congo waɗannan labarai sun zo muku ne daga sashen hausa na muryar amurka Wasu jam'iyyun siyasar jamhuriyar Nijar sun ba da sanarwar haɗewa da jam'iyyar NPR jamhuriya domin haɗa ƙarfin ƙalubalantar jam'iyyar da ke jan ragaman mulkin ƙasar a zaben shugaban ƙasar da za a yi a shekara ta 2021 idan Allah ya kai mu. wakilin sashen hausa sulaiman mana barma na dauke da karin bayani jam'iyyu sama da ɗari ne aka bayyana cewa sun yi rajistar gudanar da harkokin siyasa a hukunce a jamhuriyar nijar ƙasar da ke da yawan al'umma ƙasa da miliyan 20 kacal yayin da bayanai ke nunin har yanzu akwai waɗanda ke ci gaba da nuna buƙatar samun izinin kafa jam'iyyun siyasa abinda shugaban jam'iyyar murna farha phd mahmudu jibo ke ganinsa a matsayin koma bayan al'amuran siyasa dalili kenan shi da magoya bayansa suka yanke shawarar shiga jam'iyyar mpr jamhuriya eh, parti dari da ashirin ina ne lissahin bunkan ƙasa ce babu lissahi wanda ake ce ma ideology babu guda dari ba ta yiwa na duba duka eh, cikin siyasa program din da statue na ga mpr jamhuriya program din shi da hanyar da ta ce dauka don ginin ƙasa, ta mini A cewar PhD Mamudu Jibo dunkulewar jam'iyyun siyasa wuri daya kamar yadda suka ba da misali da MPR jamhuriya zai kara karfafa haɗin kai tsakanin 'yan niger. Ba ta yi wa agin kasan babu unity national. Or in kun lissaha da ka fara parti niger. Wasu parti na gari ne, wasu na dosu ne, wasu na tilbe ne, wasu na tawo ne. Ita ta kan yau. Akwai mugun hali in kuna ji wani bibisu whatsapp abin mutane ke fadi ni ina tsoro ina tsoro gaba fiskon ga kasa ita ce ita dai a gare mu jam'iyyar pld honivo ta abuba ganda na daga cikin waɗanda suke da irin wannan ra'ayi saboda haka shugabanta ya ce shi ma ya bi yayin da tuni madam ma'azu hajara kusa a jam'iyyar idr e tabbata da magoya bayanta suka canza sheka zuwa jam'iyyar ta albade abuba to koya shugabannin npr jamhuriya suka ji da zuwan waɗannan baƙi Siraji Isaka shine sakataren watsa labaran wannan jam'iyya. Cikin jam'iyyar siyasa ai jama'a ake nema. In mutane sun zo, ai sai da a ce an ma Allah godiya. Kenan yau mun ma Allah godiya da jam'iyyun siyasa suka dibi tsarin mulki namu. na jami'a fayar jamhuriya suka ce sun yi na'am su ruguzar da jam'iyoyinsu don su shigo cikin wannan jam'iyya mai girma mai albarka ta jamhuriya. Eh, wannan na nufin kuna hangen fafatawa a zaben shugaban kasa na ina gani ai ba haramun bane ba da ake yin kungiyar jam'iyyar siyasa ai kowa ya sani saboda a neman mulkin kasa ne muna neman mulkin kasa mun waɗe shi da murya mai kyau sabon salon nan ba zai kawo cece kuce ba a cikin jam'iyyun kawancen da ke mulki kawai yo dalilin me zai kawo eh, cece kuce dan mun samu karuwa wanda muke tare da su ai ya kamata su ta murna sule mumuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger jima kaɗan za mu gabatar da da rashin tayi kada dai a mance ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Wa ya san gobe ban da Allah a wani sani mu ganka wanda dai ya sani mu ganshi. sai ka turan yau kana da hani, sai ka turan gobe babu hani to Allah shi ya gane wannan. Haka ɗan kasuwa ka gane, ka turan yau yana ciniki gobe ba ciniki to duka Allah ya gane wannan ba ya san gobe ban da Allah. Sai ka ga sarki yana sarauta sai ka tarar gobe ba sarauta. na biyu an yi ne ba Allah idana wannan. Sai ka tarin yau kuna da halin lafiya ka gane sai ka tarin gobe babu hali ana wani hajjikinka ba Allah igana wannan ba Allah isan da wannan. Ka san gobe da Allah. in ko ka sani muganka. To Allah ya gane wannan, saka Allah ya shirya wannan, ba ya san gobe ban da Allah. Abin da jaldun ya ɓoye, ba mai isa ya gane. da in yi nufin mu gane sharaɗi kun ga sai mu gane in ya iya mu gane a ayaya mu kai mu san shi ba ya san gobe da Allah sai ka yau kana da kuɗi sai ka tarar gobe babu ahu daga Allah ina da wannan sai ka tiran yau ka babu ahu sai ka tiran gobe kai mota ka tiran gobe kai gidaje to duka Allah ya gane sirrin Allah ya gane wannan ai san wannan Allah ya uwa jama'a nai bi gare ku dan ramana rasul mai sarauta Sargen da ba kamar shi, ‘yan uwa mu shuka hairi. Hairi yana da rana, in wanda ka shuka hairi. ka za su samu, matanka za su samu, jikoki su zo su tadda, tattaɓa kunne su zo su tadda. Sa rayukan mutunci. don Allah kar mu shuka sharri don Allah kar mu shuka sharri sharri bai da magani kawo maganin sharri kun ga magani sharri kun ga kar ku yi shi sharri bai da magani magani, sharri kun ga kar mu yi shi yan uwa mu shuka hanyoyi ba ya san gobe ban da Allah dan uwa mu shuka hairi kan mu shuka sharri sharri mai da magani maganin sharri ta kar mu yi shi mu kulla hairi wa ya san gobe da Allah tunda shi ne ya gane wannan kuma shi an ya san abunsa ikonsa ya wadata hakanan ko ina akwai shi ya san gobe Allah. Yanzu kuma ga Salihu Garba zai gabatar da da rashin tayi. Amma ba bisa shashanci ba, kana ba bisa sakarci ba kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Ka tuna yanda ka sami kuɗinka. Masu sauraron mu maraba da shirin da rashin ta yi, wanda ne Salu Garba ke shiryawa kuma nake gabatar muku da shi daga nan birnin Washington DC. Makon jiya, bakon namu ya shau Aliyu masanin tattalin arziki ya yi mana bayani kan dalilan da suka sa farashin dala bai sauka ba da ya kamata duk da yawatarta. A ci gaba da fira da yi da wakilin murar Amurka da ke Abuja Nasiru Adamu Ali Kaya. Malam Yushau Aliyu ya lissafa kurakuran da gwamnati da babban bankin Najeriya suka yi. Gaya da firar ta ci gaba. Yusufu, amma ai talaka yana gani a in yaje kasuwa sayan kayan masarufi. E eh, shi ne abin da nake ga maka shi azaban ke samun shi amma shi ba shi da hannu a cikin wannan banna ko kuma wannan ta'adi da ake matattalin arzikin kasa eh, da waɗannan kuɗaɗe. Haka kuma da yawa daga cikin abubuwan da muke samu shine eh, wato tun lokacin da aka fara kulle-kulle ba a kulle tattalin arziki a kukkulle shi. cikin gaggawa a kulle kaza a kulle kaza a kulle kaza in ka kulle shi wajen budewa za ka nemi abin da ka kulle da kake da shi ka neme shi ka rasa abin da ya same mu kenan ya nuna dai gwamnati ta yi gaggawa wasu matakai da su dauka babban banki ya yi gaggawa kuma ya faɗi haka kuma shugaban ƙasa ya faɗi haka tunda bayan kulle-kullen da aka yi ai akwai abin da gwamnati ta yi kuka babban banki ya yi shine rage darajar naira da aka yi kai tsaye domin a ceto ta wanda kuma ba bai cece ta ba kuma na sha faɗa wannan ba zai cece ta ba kuma bai cece ta ba yau eh, tun da ka sha faɗan me yasa bari ka sake maimaita dalilan da ya sa ka ce bai cancanta ai haka abin da ya sa wato su hukumomin da suke sa a rage darajar kudin kasa imf kullum suna zuwa da wani kundi ko wani kudiri da ake ce mishi doctrine of moral suasion kullum idan suka zo suna ba kasashe irin namu masu tasowa shawarwarin su rage darajar kuɗin kasansu kuma suna ba da wannan shawarwari ne da a matsayin wakilan 'yan jari hujja suna wakiltar 'yan jari hujja saboda a kwashe dukiyar kasan wasu su yi kuɗi da dama amma a irin wannan yanayi zaka ga su kasa kamar china wanda take kokarin ta rage darajar ta ita kuma suna hana ta suna hana ta saboda me tana da abun saidawa a duniya wanda idan ta rage darajar kudinta tana da wani tsari da ake ce mishi wato eh, eh, eh, tsarin jibge kayayyakinta a kasashe ba in ta karya farashi to takan karya kudinta domin ta samu daman jibge kayayyakinta a kasashe domin ta in tana samun kobo kobo kobo kobo kobo a fadin duniya sai ta tara dukiya mai yawa to wannan tsari na rage darajar kuɗi a lokacin da aka kulle kofofi a lokacin da aka yi tattalin arzikin ta'annati rage darajar kuɗin ba ceton tattalin arzikin zai yi ba zai ƙara durmiya shine cikin wahala wanda kuma abin da ya faru kenan shine yasa dukiya eh, wato farashi ya sama sosai ai mun yi magana da hajiya madina kuma na faɗa a sashen amurka duk abubuwan da na faɗa suna nan a website ɗin america yana ana fito da shi za a saurare shi abin da na faɗa game da idan aka rage darajar naira ga abin da zai faru ga abin da zai faru ga abin da zai faru na ɗaya hauhawan farashi mutane za su yi kaya da tsada na biyu rasa ayyukan yi rashin ayyukan ya samu na uku kuma gwamnati ta rasa kuɗaɗen da za ta gudanar da abubuwan da za su tafiyar da kasafin kasafin kuɗin ƙasa saboda ko kasafin kuɗin ƙasan a hauhawan naira da take yi in kai kasafin kuɗin ƙasa kan kana sai da man fetur ɗinka da ka haƙa a najeriya a kan dala arba'in idan ya faɗi to kaga idan idan idan haƙin eh, abinda kake samuwa ya faɗi kuma dalan ita kuma ta hau to ko da ka samu kuɗaɗen wajen siyan kayayyakin da za ka yi manyan ayyukanka dole kuɗin zai ƙaru kuma in ya karu ta kasafin kuɗinka ne aka sake zabtarewa daga cikin shi aka rage masa karfi wanda za a rasa ayyukan ma da ake a cikin tattalin arziki wanda a hakan ake tafiya sannan kuma mahukunta yana da kyau su gane cewa abubuwan fadda da ƙasan take ciki ɗabi'un mutanen kasan da ɗabi'un 'yan siyasan ƙasan da ɗabi'un 'yan bokon ƙasan sai an duba su ɗabi'un 'yan kasuwan ƙasan gwamnati ta taimaki 'yan kasuwa ne kawai da ta kulle bodoji saboda an yi noma mai yawa noman da aka yi domin a rage fita da kudaden kasan nan domin kudin ya samu mutane sun ɗauki wannan a matsayin wani dama da aka gama noman sai suka siya abincin suka bar shi a ƙauyukun da suka siya a farashi bai ragu ba saboda mene suna da yaƙinin cewa a rufe eh, iyakokin najeriya ba za a shigo da komi ba saboda haka sun koma suna tatsa talakawa ana tatsa talakawa to da a bar su ta tatsa talakawa ba gaira ba dalili idan aka ɗauki hasaran da talaka yake yi ya fi tiriliyan goma in aka ɗauki hasarin da talaka yake akan abubuwan da yake siya a ninke ninken farashi kamar misali yana siyan shinkafa dubu goma amma saboda kulle iyaka da aka yana siyan a dubu ashirin a dubu ashirin ɗin kuma da yar gida da wanda aka biya ma haraji da wanda ba a biya mata ba da man gyaɗa da abubuwan da muke yi to sai a duba a yi amfani da hankali wajen daidaita farashi a cikin tattalin arzikin ƙasar saboda irin ɗabi'un mutanen ƙasan wanda shine ke tattan na kima ci gaban talaka. wato yushewu kafin a karshen mu wajen maganar da ta shafi har hukumar kwastam kenan wannan kam abun ya shigo ah, wannan shi babban bankin a ganin ka yushewa tsarin tattalin arziki kwararru ne babu a babban bankin nan ko kuma akwai masu zagon ƙasa ne ga lamuran shi yasa abun rikici ya kicin yiwa. babban banki yana da ƙwararru kuma ƙwararrun ma duk duniya an sad da su a ƙwarewa abin da muke fama da shi kawai shine wato hikima na tafiyar da tattalin arzikin ƙasan daidai da ɗabi'un mutanen ƙasan ba hikima ba ne a kulle bodojin najeriya wacce tun da aka yi ta tana mu'amala ne eh, wanda ke mubi a najeriya yana mubi a kamaru wanda ke niger a niyami yana da ɗan uwa a ba. saboda haka tattalin arziki ne wanda muke taimakon junanmu muke mu'amala tare sannan kuma da a tsaida farashi ya zama sama kuma ba kuɗaɗe a hannun mutane gara a bar abubuwa ya zama na mutane suna iya shiga kasuwa su samu abin da za su sama a ci gaba da gyaran da ake a hankali wanda ɗabi'an mutanen ƙasan ya nuna amma su 'yan boko duk yadda ka yi ai duk waɗannan abubuwan da ake yi na titi ma ya san abin da cewa wannan hakowar farashin illa ne a wajen marasa ƙarfi kuma wanda su ne kashi tamanin na mutanen najeriya kuma illa ne ga tattalin arziki saboda yana sa ayyukan da ake da su kullum suna raguwa kuma illa ne a demokradiyya saboda duk ƙarfin da mutane ke ba demokradiyya idan ya zama na ba sa samun magani a cikin demokradiyya to son su da demokradiyya da gudunmawar da suke ba da demokradiyya zai ja baya ne to idan ya ci gaba da ja baya kuma to ainihin abin da ake tsoro wanda masana zamantakewan dan adam suke suke magana kar mutane su kai ga halin da ma'aikata suka samu kansu a ranar ɗaya ga wata a babban birnin taron da tarayya inda shugabannin kwadago suka kasa magana ma magoya bayansu inda gwamnati ta kasa ma magana ga 'yan katansa su saurare ta yushau shi gwamnan babban banki emefiel har ma ya samu ya gana da shugaba muhammadu buhari inda yi masa bayani kan lamuran nan da suka shafi dala ya nuna kenan har yanzu shirye-shirye ko wannan tsarin ba canza shi za a yi ba zuwa wani lokaci kamar shi ne tsarin da gwamnati ta sa a gaba. To, in shi ne tsarin da gwamnati ta sa a gaba, to muna mata fatan alheri. Amma abun da mu muke faɗa akwai abubuwan da babban banki ne zai yi su, akwai abubuwan da ba babban banki ba ne zai yi su. Amma kullum a tattalin arziki ana neman haɗin kan jagorori waɗanda suke tafiya da tattalin arzikin ƙasan ta fannin haraji da kuma samar da kuɗaɗe idan aka samu wannan haɗin kai to kuma sai a duba ainihin farashi wanda da shi ne yake rarraba abubuwa daga kasuwa zuwa gidajen mutane farashi shi ke sa mutane talauci farashi ke sa mutane arziki to farashi sai ya zama na kuɗi ne yake sa masu kuɗi suna samun ƙazaman kuɗaɗe to tun da ya zama haka to akwai matsala a cikin wannan tun da abin da ake bukata tattalin arziki shine mai riba ya samu ribarsa mai cin abinci kuma ya samu abincinsa shi kuma mai albashi shi ma ya samu albashinsa ya biya bukatarsa wannan sai an duba an yi daidaito akan waɗannan abubuwa idan ba a yi haka ba kuma to za mu ta nutsewa ne muna mutane kuma hakurinsu da jinkiri da, da, da, da, wani ƙoƙari da suke tattalin arzikin ƙasar yana rabuwa shi tattalin arzikin duk da hauhawan farashi ya shige shi to yana rige karfi ne kamar yadda ne ta faɗa a wannan sashi naku mai albarka cewa za a ta talaka hauhawan farashi yana ta daɗa talauta talaka ne kullum zai daɗa talauta shi ne saboda in yana da ƙarfin siyan abin naira ɗari hawan farashi ya koma aka ce naira ɗari da ashirin to abin ɗarin nan zai shi ya koma rabin shi in ya sake hawa ya kai ɗari da arba'in ɗan abin da yake siya kuma bai ƙaru ba in ya koma zai sake ragewa ne to kaga shi wannan abin da ake ana tattalin arziki da ake ce mishi GDP gross domestic product to kullum zai zama negative shi yasa aka ce muna cikin wannan taya na tattalin arziki wanda yake recession ne kuma ina so amfani da wannan dama da gwamnati kar ta yi gaggawan faɗin cewa an fita daga tawayan tattalin arzikin ƙasa saboda fita daga tawayan tattalin arzikin ƙasa yana tafiya da alƙaluma ne wanda ya shafi mutane kowane irin mutum kuma da irin gudunmawar da yake bayarwa na tattalin arziki da shi ake auna wannan ah, ma'auni na ake ce ma gdp idan ya ci gaba to shi ne tattalin arzikin yana ci gaba idan kuma ya tawaya shi ne tattalin arzikin yana tawaya malam shawaliu za mu dakata nan sai mako mai zuwa idan Ubangiji Allah ya kai mu. A madadin duk waɗanda kuka ji muryoyinsu da Solomon Abu da Chubahiro Diodune da suka daidaita mana sauti, ne Salo Garba ke maku fatan alheri. Sai kuma mako mai zuwa idan Ubangiji Allah ya. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Sai kuma kaɗan daga cikin irin ra'ayin da ku masu sauraro kuka bayyana. Assalamu alaikum sashen Hausa Radio America. Mai magana bisa baka auren hausa 'yan albasa. Katsina Taranci, Najeriya. Ina son yi kira ga kuma EFCC ya sa ido sosai a yaran shi domin aiki a wurare da su ban daban Ya kamata a diba kwararru wa'anda suka san abin yi. Wa'ansu zuwa suke suna an taɓa ga wa'anda aka tura su yi musu bincike a kyale su. Ya kamata EFCC sa ido sosai a cikin ma'aikatansu domin a gurɓar gurbi wa'anda ana so a gyara su kuma zuwa suke su arzuta kansu da kansu saboda haka ya kamata hukumar efcc ta tsaya ta ƙara nazari ta bincike sosai mai zuri a kansu a cikin su ma akwai masu gari salamu alaikum mai magana bishir baka auren auta yan albasa katsina tsina karanci najeriya mun gode sashen hausa ni ne alhaji ahmadu maye farkin mayun bakwai abin da ya bani mamaki da siyasa mu na plateau sai allah ya bamu gwamna mai tafiye da tsoron allah allah ya bamu gwamna ba barawo ba abin da ya sa ce ba barawo ba ya biya kuɗi ma'aikata pensioniya ya biya su amma don allah don annabi gwamna makarabanka kakka yadda suna neman su ruɗa ka suna neman su jefa ka a wani ramin da ba daɗi muna roƙon ka don Allah don annabi don local mai goma sha bakwai nan ba sa taimako kasa suna kuka suna kuka suna kuka don Allah muna roƙon ka talakokin plateau sai da local government goma sha bakwai suna kuka ina yawo muna ji mu yan siyasa ne kyamomin local government goma sha bakwai ishirin da tara tuntunan ne muna roƙon ka don Allah don annabi ko suna kukan jini ne ma maka sauke ba sa taimakon ka ko kaɗan kai ba ɓarawo ba ne amma makarantar ka ƙarayi ne suna kuka babu babu babu babu amma kuma ka zo gidansu ba za ka ci gidansu bane kamar kamar suna ko gidan da kamar wanda mutane muka waye su ba riga mai kyau ba ta kai mu sun gamu da kaya mai kyau sun gamu da takalmi yau in ka zo ka same su wallahi gwamna na bamu wahala gwamna na wahala da mu to ka fito 29 ga wata ka faɗa mutanen to kana ba su don mu muna kunka ka in baka fito ka faɗa ba to mu za mu dakan ka ma fito mu faɗa halinka ma fito mu ce sun juya ka kuma fito mutum suna waina ka ka nuna pawon ka 29 29 ne ka ce kana ba ma kalmomi local government goma sha bakwai turi karya suke kuma in baka sauke su ba to har yanzu an gudu ba tsira ba wahala na kanka ni ne magana ni ne alhaji ahmadu ma'aikar sun warin bakwai kafin mai sallama ga takaitattun labarai shugaban amurka donald trump ya kira al'ummar shugabannin musulmi na duniya a jiya lahadi da su haɗa kai wurin yaƙi da ta'addanci ya faɗa wa larabawa da musulmi da suka halarci taron koli na yankin gulf da aka yi a birnin ya cewa wannan yaƙi tsakanin aikin kirki ne da mugun aiki a ziyararsa ta farko zuwa ƙasashen ketare trump ya ce amurka tana neman shirya wata haɗaka na ƙasashe da suke da manufa ɗaya na daƙile ayyukan ta'addanci a yayin da shugaban na amurka donald trump a jiya lahadi ya mai da hankali wurin yin jawabi ga shugabannin musulmi a wani taron koli a birnin riyadh a nan amurka kuwa labaran da ya dauke hankali shine batun sallama da shugaban ya yi wa shugaban hukumar fbi james comey da kuma batun binciken alaƙan yaƙin neman zaɓensa da kuma ƙasar rasha manyan jami'an gwamnatin amurka guda biyu da suka hada da sakataren harkokin wajen kasar rex tillerson da mai ba da shawara a kan harkokin tsaron kasa hr mcmaster sun faɗawa wa manema labarai cewar a wata ganawa a fadar white house a ranar goma ga watan mayu da wasu manyan jami'an diplomasiyan rasha ne trump ya ɗauko zancen sallamar komi wanda ya yi wato wuni ɗaya kenan bayan ya bayyana cewa wannan abin na jama hankali. ƙarshen shirin sashen hausa na muryar amurka na wannan hantsi kenan to amma kada a mance da la'asar idan allah ya kai mu za ku ji sauran abokan aiki da wani sabon shirin ciki har da ilimi garkuwar ɗan adam a halin yanzu kuwa jimai alice a madadin sauran abokan aiki nake fatar a wani lafiya.